mutumin ya me kake yi ne message ne kawai na tura amaryata na ce mata nan tare da ku saboda haka ta dan banna in sha iska da gaske ka ce mata haka eh mana <laughs> to ka san matan nan ne a lokacin sun fi takura da ka fito zaka dan cilin da abokan ka kawai sai shi kenan sai daga suna ta dama ku suna na shi sanin ce mata ta daga min kafa ta daina takura min ina nan tare da ku yau za mu dan samu mu dan sha iska amma gaskiya ka birge ne ban dan ji mana ba yala bari in je bari in saurara bari in je bari in je ah. bari in je hello yar baby na ki hakuri waɗannan abokan nawa sun takurawa sai na zauna da cewa nan ɗan sai a hankali ba wani ba wani ma daɗi ma kawai da hirar shirme ake yi bari samu kawai na ɗan samu dama zan kauce in taho kawance musu ma wani abin ya taso kake ganin halawar rayuwa ta sai na dawo bye bye my love mm. sai ya zan ka miki gudi gudi Eh ka kawai.